dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ayoyin matasa samari ne a kan za su iya auren budurwa maras ilimi sana'a ko aikin yi? Eh zan iya saboda dama idan tana da aikin yi idan ta fita aiki ni ma na fita aiki yaran mu babu wanda zai kula da su zan aure ta saboda san da nake mata mm, gaskiya ba na ra'ayin waɗannan ina son mace ina son ta amma gaskiya dukkan ba zan yi auren ki baki da izini ba ku biya mu domin jin cikakken hirar kuma suna na Abba Ibrahim. To barka Malam Abba Ibrahim daga ina? Daga Kano. To madalla Malam Abba Ibrahim. wato a cikin shirin namu na wannan makon ne muke son matattauna tattauna mu ji eh, eh, ra'ayoyin samari dangane da irin soyayya misali kana da budurwa ba ta aikin komi ba ta makaranta ba ta komi hakanan shin za ka yi aurenta akwai situation din da zai zo zan iya aurenta but gaskiya dai to be honest to be gaskiya baran aure jobless ba kamar yaya gaskiya saboda kaga shi aiki wani abu ne wanda in kuka zo kuka zauna da rayuwar aure za ku taimake keniya to ba ka ka taimaka ma ta wani wajen za ka taimaka wa kanka ta wani wajen kana aiki tana aiki za ku samu ingantaccen rayuwa ta yadda in ka ko wajen aikin ka ka durkushe ita za ta taimaka ma to ba ka la'akari da misali iyaye da can farko kaka da kakanni yawanci noma ma ake yi ko kuma wasu irin sana'a daban mata ba a bari sauta wasu na aure kuma na zaman lafiya gaskiya ne shi yasa na gaya ma akwai yanayin da zai zo zan iya auren nata ba amma akwai wannan yanayi shi ne na fara kawo ma wannan na baran iya auren nata ba amma ka ga yadda ka faɗa a kamar iyayenmu na daɗin yadda su noma suka rike da irin kiwo da sauransu gaskiya ne zan iya auren ka. to misali ko da misali faraci doguwa kyakkyawa allura cikin ruwa a wanda ake cewa mai rabo ka ɗauka kin kowa wanda ya rasa hakanan kawai zaka haƙura don saboda misali ba ta aikin yi ko ka ce ka haƙura gaskiya ba zan haƙura ba to zan aure ta saboda san da nake mata to amma da farko kuma ka ce ba za ka aure ta ba tunda ba ta aiki yanzu kuma ka jin kyawa ce ai abin nan dan guda biyu ne oh yanayin guda biyu wato yanayin da zai zo zan eh, iya auren ta akwai yanayin da zai zo kuma bari zan iya auren ta ba ok wato in kyakkyawa ce mai kyau fara tas gaskiya kyakkyawa fara kuma ina son ta sosai gaskiya zan aure ta ko wata aiki ne ina aiki ina yin aikin ina samun abin da zan tafi da rayuwar mu da in sha Allah na san kuma baran durkushe ba to na tsaya na yawan nan lissafin sai in ga zan iya auren ta ba wani abin ba to idan kuma ka auro ta kaga daga baya ka gane cewa tana da matsaloli misali ta cika bukata da yawa ya zaka zaka iya kasancewa mai hakuri ka cigaba da ita kana nan kuka zaka yi eh tunda tunda ina son ta zan kasance mai hakuri a haka ba za ka mata kishiya ba a ba zan yi mata ba ko ka ce mata ta koma gidansu a rayuwa ta ba ba ni da wani abun nan tsari na auren mata biyu ɗayan nan ce ita kadai. to in bayan ka aure ta kuma ka zo ka ga wata tafi ta kyau fa kuma tana son ka tana so na ina son ta misali eh ka zo ka aure ta kuma sai ka ga wata wadda tafi ta kyau kuma ta zo kuma ta nuna maka cewa lalle lalle tana son ka a ni gaskiya haka zan hakura dai ta ishe ka haka zan ya dai ta ishe ka dai ta ishe to idan misali ta bin da ka samu misali kuna hudda ko kuma kuna kusa da juna misali kaga cewa mai arziki ce kuma ga ilimi ga kuɗi ga kyau ga komi shin kana ganin ba za ka dan canza ra'ayi ba saboda tana da kuɗi ta rika taimaka maka kuma tana da aikin yi misali fiye da wancan ɗaya ai ta soyayya guda ɗaya ce idan dai kana son nata duk wani abu da zai zo ba za ka zo ka ga ka canja ta ba sai dai ba son ta kake ba kuma wato abin da nake cewa misali eh. kana son nata kuna tare sai kuma wani abu ya haɗa ka da wata can daban kuma ita tana da ilimi tana da kuɗi eh. tana da gida eh. tana da mota kuma tana da aikin yi kuma za ta iya tallafa maka rayuwa ka tafi yadda take inganci ba za ka rufe ido ka ƙara haka nan ba gaskiya ni gaskiya har cikin na nake gaya ma yadda ni yake a wurina zan iya yin iya yin hakurin aure ta watakila amma gaskiya babu tabbaci. sunana abubakar nasir yusuf to madalla abubakar nasir yusuf to magana da muke tattauna akan ta shine ra'ayi muke so mu ji akan shin kana da budurwa kuma kana soyayya da ita sai lokaci da zaka aure ta kuma ba ta aikin yi ba ko kai ko ilimi ba ta ba misali ba ta makaranta ba kuma ba ta da aikin yi ba ta sana'a ba ta komai za ka iya auren ta haka nan eh zan iya auren ta to saboda me za ka aure ta ba ta da ilimi ba ta da ba ta aiki ba ta sana'a ba ta komai zama kawai take a gidansu ai magana ilimi wannan ba wani abu bane mai wahala ni zan iya sata a makaranta in dai ina son ta sai a koya mata to maganar rashin rashin rashin rashin aikin yi ko kuma wani kasuwanci ko na ba haka nan zama take kawai sai ta ci abinci a gida misali za ka iya haka nan eh zan iya saboda dama idan tana da aikin idan ta fita aiki ni ma na fita aiki yaran mu babu wanda zai kula da su amma idan ni na je aiki ita tana gida yaran za su taso da ingantacciyar tarbiyya tunda akwai babar su a gida wacce za ta na kula da duka al'amuran su wato kai dai ka fi bukatar ma dai ta zauna gida kenan eh gaskiya zan fita to amma misali in ka yi auren haka nan sai ka zo ka samu wata daga baya ga ta ga kuɗi ga aikin yi ga mota ga gida ga kyau za ka aure ta ka hada da waccan kuku ya abin zai kasance gaskiya dai ba lallai ne na iya auren ta ba saboda ba zan so a ce na auri mata min kuɗi ba za ta iya zuwa daga baya kuma ita take juya ni ba ni nake juya ta ba misali ko da ta nuna maka cewa za ta maka tarbiyya za ta maka biyayya za ta maka komi kuma ka ga misali ka san gidan ka san halayen gidansu ka san gidan tarbiyya ne ba za ka rufe ido haka nan ba eh, eh to idan ta nuna min haka zan iya aurenta, amma bisa ga yarjejeniya to me yarjejeniyar kamar ya yarjejeniya yawa za mu yarjejeniya da ita za ta kula da wannan 'ya'yan nan yadda ya kamata kuma ba ita za ta na juya ni ba duk abin da na ce duk abin da na faɗa a gidan shi za yi to misali idan ita ainihin misali ita ta farkon wadda ka aura mara ilimi mm. kuma ba ta aikin yi ba ta komi sai dai ka nemo ka kawo mata a cikin gida misali ta zo ita kuma ka sa ta makaranta daga baya ta fara nuna maka wani hali daban idan ta fara mun haka na faɗa mata dama ai ko kuma tun da wuri ma ba zan bari hakan ta faru ba tun da ni na sata a makaranta zan taso da ita ne a yanayin da ba za ta yi hakan ba ma to makarantar nan ba tare kuke zuwa ba ita kadai take zuwa ta ji ta dawo ka abubuwan ta take koyewa daga can eh to idan na ga al'amura suna neman canjawa zan iya cire ta daga makarantar kawai a kura wato ta zauna da gida kawai a matsayin tana gida kawai haka nan Sunana Badamasi Ibrahim. To Malam Badamasi, ra'ayi muke so mace ah. kana iya auren macen da ba ta da aikin yi ko sana'a ko kuma ilimi? Mm, mm, gaskiya ba na ra'ayin waɗannan. Saboda me kace haka? Gaskiya ka san ilimi na taimakawa ko da a ce ba za ta yi aiki ba, za ta samu yadda za ta yi tretin din ‘ya'yanta da ma kai kanka mai gida za ta samu zai dan taimaka mata saboda kaga ko da irin dan lesson dan waye a gida za ta ce ‘ya'yanta ba sai an kawo wani yana mata ba. To misali idan kyakkyawa ce ga ta fara ga ta doguwa kyakkyawa mai kyau dai ga ta tana da asali tana da kumi da kumi amma kuma eh. tana da wannan matsalar za ka iya ganin kawai ka aure ta dan kyanta ko kuma dai ya kai naka ra'ayin yake. Gaskiya ni ana ra'ayin ina son mace ina son ta amma gaskiya dukkan ki ba zan yi auren ki baki da ilimi ba to ilimi abin da mutum zai iya samu ne kuma gemu baya hana shi ba ka ganin cewa misali ko bayan ka aure ta daga baya za ka iya ilmantar da ka bata ilimin nan amma dai zai yiwu amma kasan zai wahala tunda ta riga ta girma ba dai kamar yadda samu foundation da ba eh to misali ka san ce fa ilimi eh. shine ginshikin zaman rayuwa lalle wannan haka take ilimi shine ginshikin zaman rayuwa to amma kana iya sata makaranta ka koya a koya mata abubuwan da ya kamata ta koya ta dawo kuma ta, zauna daidai da kai kana ganin hakan ba zai yiwu ba hakan zai amma ka san ai dole ƴaƴan da suna makaranta ai eh, suna makaranta haka abin zai zama guda biyu kenan gara a ce da ilimin da ka same ta yanzu ne masu ya gara a ce kai tsura ta kai ka ci gaba ba kai za ka fara mata foundation ba tsura ta kai ka ci gaba haka abin zai suna abin nan to amma baka amma baka ganin misali duk wanda ka ilmantar ita kasan tushen ilimin yadda ka koya mata misali ba inda ta koya ba ilima ta fi ka ilimi in kai kasa ta ka ko kasa ta hanya kana ganin hakan ba zai fi ba za ta fi girmama ka ba <laughs> to ai wannan girma wani bangare ne da ban kasa in ya da girmama kan na ta girmama kan tun in ta zo da shi ma ta girmama kan in ma ta zo da shi ba zai wannan girma daban yake to a ganin ka me bambancin mace mai ilimi da kuma jabatar ilimi gaskiya ai bambancin nan a bayyane yake kai kanka ka sani ko tun daga shi na gani abubuwa da yawa har yanzu ba ta da ilimi kana da yaya to ta yaya za ta yi abin din ko irin zamantakewar rayuwa za ka gane da mai ilimi da mara ilimi kasan akwai bambanci dole to amma kaman kakanni da can da kakanni da can farko ba su yi makaranta ba kuma sun sun rike tarbiyya sun eh, sun rika tarbiyya sun tarbiyyar da ƴaƴansu yadda ya kamata har ƴaƴansu kuma suka yi ilimi me yasa hakan bai zama da bambanci ba to ai da kace ce kuma da akwai tarbiyya yanzu kuma ba tarbiyya sosai to ina bambancin wacce auren wacce mai sana'a ko kuma mai aikin yi da wadda bata da aikin yi misali mm, ita mai aikin yi za ta taimaka ma in ta so ta san mata dai wasu wasu da wasu ba iri ɗaya ba ne idan tana aiki za ta rage ma wasu ɗan nauyin da yake kanka in ta ga dama nauyinka ne amma in tana da irin mutunci haka za ta iya rage ma in ta ko abin ya ma yawa ta rage da ce wannan abin ba sai kai ba ita tuna tuna da hanyar take samun dan inkan za ta rage ma wani abu to idan misali idan idan mhm. idan tana aikin tana samun kuɗin kuma ta ki hana ta ki baka ta ki misali taimaka maka ta ki hada hannu da kai a taimaka mhm. gidan ya za ka yi eh. kenan zan yi kokari na kirkin ɗinta ta gane taimakawa wani abu ne ba zan da cizon zai hana ta aikin ba ko ta sana'ar ta ba Tun ne wannan ma bangare ne wani abu daban dole dai wani abin da dole ko ba ya taimaka ba za ta yi kanta Ko ba lallai su ta ce in mata ba ko wani ba za ta yi ko ta yi gida ita za ta yi kanta ko irin na gaskiya za ta yi kanta ko irin kasan mata da anko za ta tashi bikin kawa ko yar kawa su ce sun yi anko to ba lallai da ta tambaye ni sai na mata anko ba tunda tana da abin da za ta yi sai ta yi kawai sai dai in ji labari in ta gara ma ta faɗa mun in ta gara ma ki faɗa min sai gana gani jikinta. to ina ra'ayoyin wasu maza da suka ce su sun fi son duk abin da eh, matarsa ta mallaka ya zan karkashin su suke ita kuma ta tarin ta hana ka misali kana ganin haka ba zai kawo matsala ba eh ka san kware ne dauka in ka sa rai da abu ko mm. shine za ka zo ma haye baka matsala wato ba za ka sa rai ba kenan a ni wannan duk bai damun ba wannan ba matsala ta bace kawai tunda na aure ki na san zan iya rike ki duk abin da ke bukata zan miki don haka don dukiyar ta ko kuma wani albashin ta ko kuma wani abin na ta liƙe yau ba wannan duk ba zai shiga gabana ba zan ma yi sa shi a budget din da ma za ta taimaka min ko za ta min wani abu da shi ba sai dai ta yi wa kanta kawai shi kenan sunana Abdulaziz Aliyu to madalla malam Abdulaziz Aliyu tambayar da muke ko kuma ce tattaunawa da muke ta wannan makon shine akan shin saurayi a matsayinka na saurayi za ka iya auren budurwar da ba ta da aikin yi ba ta da sana'a ko ilimi ba ta da shi za ka iya auren ta? Ai gaskiya yi ba zan iya auren ta ba. Ko min kyanta? A in dai tana da kyau sosai yadda nake zan iya auren ta. Amma dai gaskiya kun dai kawai dai ka samu dai mai aiki dai mai kyau. Wanda za ta dinga ɗauke ma nauyi kai ma dai ba komai duka kai za ka dinga yi da kanka. To me dalilin ka na cewa in tana aikin yi sannan kuma in kuma ba ta da aiki misali indi tana da kyau me dalilin ka na cewa haka indi tana da aiki yi za ta iya ɗauke ma kamar um, in za ta biki masu tazo ta zo ta tambaye ka kuɗin biki ba wai haka ko kuma irin abinci dai ma haka za ta dinga da ɗauke ma da shi ma dai yaga sai kuma yara ma duk da shi yara ma za ta iya ɗauke ma nauyin school fees ba uh, kuɗin makaranta ba sai ka sha wahala ba in baka da shi haka misali kana da yan mata biyu ɗaya tana da ilimi tana da kuɗi tana da aikin yi amma ba ta da kyau ɗayar kuma eh. kyakkyawa ce doguwa fara eh, son kowa kin wanda ya rasa wace zaka aura ciki gaskiya dai zan iya auren zan iya auren mai kuɗin in na aure ta daga baya sai in karo ɗaya to misali kana ganin ita mai kuɗin za ta yadda ta baka ka koma ka auro da bata da kuɗi za ta yadda mana insha Allah Eh, ai abin ya yi daga baki soyayya ce ai inda dai na son ka ai za yi za ka wato dai za ka yi auren mace don kudin ta kenan awa ba don kyanta ba a za a iya auren ta mamar don eh, don kyanta amma na fi so dai in samu dai mace mai kyau tana da kuɗi tana da ilimi ta san abin da take yi kana ganin lalle lalle a cikin bin nan zaka iya haƙura da wacan fara doguwa mai kyau ga ta kamar tauraruwa kowa na so amma ta nuna kai take so za ka yi haƙura da wanda ita ka je ka auri wannan yar gajera ba ƙamun muna don saboda ilimi da kuɗi? Zan iya haƙura. Zan iya haƙura na auri fara doguwa mai kyau kyakkyawa. In aka yi sai ba sai saka a ɗan makaranta ba da aka dinga ɗan zuwa tana ɗan yi ita ma hankali hankali sai ta sai ta samu. Wato ka samu ilimin sosai. Wato ka dai ba. samu ma samu wanda zai dinga koyar da ita ma a gida kawai ba ma sai ta fita ba. wato ka dai fasan da fara mai kyau kenan yauwa eh fara mai kyau kyawa komai rashin komai rashin shantaleliya eh komi eh komai rashin abun hannunta ko kuma rashin ilimanta da rashin aikin yi yauwa na yadda zan yi zan sota ta inda tana inda tana da kyau inda tana da kyau to baka tunanin kyau wani abu ne da ke iya gushewa a hankali a hankali misali ta fara tsufa kila ken ya zo in ka ta dinkin ta ne wata rana ken ko kuma wani abu ya kasance wata kamata kasance ken ya kau aikin nan ba zai kau ba lallaba ta za a yi a hankali a hankali ba za a ba ta wahala ba ko tsufa ma in ya zo in ya zo ma ba ba zai nuna mata ba sosai to jama'a ƙarshen hirar tamu ta yau kenan sai kuma Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Ibrahim Jarmai daga dandalin VOA nake cewa mu huta lafiya amma kafin nan ga shirinmu na gaba